na eh shina na tula raka'a abu gabanin sallata subahin gabanin gabanin sallar subahin bayan bayan bayan alhajir ya keto sai shi raka'a abu sannan shigin cira ita aka ce ma ita ake kira subhi kwanci domin jiran sallar subahin manzo sallallahu alaihi wasallam shina wannan saboda shi shina ya farkawa kuma sannan manzo Allah koda yayi bacci bacci ya doke shi manzo Allah ya ce tanamu aini wala tanamu kalbi. idanuna suke bacci ba zuciyata ba don haka shi ko ya banci ko da ya bacci ya yi hansari a wallahi ba za ta kare ba sallallahu alaihi wasallam na'am wace tahajjud ban gane kila ma'anar tambayar ka ba bihi eh. na kala tallaka eh eh awai kamar karatun alkur'ani yana karatun alkur'ani ya kasance shi amma kwanin kala gare shi in ka zauna kai karatun alkur'ani da dare kayi yi karatun alkur'ani amma ba ta tahajjudi kai ba ba na kala kai ba fa min al-layli fatahajjal bihi abin aka ce ma at-tahajjudu na nan gawatan sallah cikin dare sallah tsakiyar dare ko sallah bayan dare ya raba ko sallah cikin watan bangaren dare na karshe ko sallah kusan bangaren dare na karshe shi aka ce ma at-tahajjud haka wannan ibn farisin yace almutahajjidu almusalli laylan mai tahajjudi wanda ke sallah da dai shi ake kira mai tahajjudi don haka karatun alqur'ani ana ɗauka ta karatun alqur'ani kan haka da rika karatun alqur'ani shi ma rashin kwana ne rashin bacci ne amma dai ba na nafila ba mai tahajjudi na abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ya ce wanda ya nafila raka'a biyu ya kwanta wa kaqama layla kullahu ya qiyamu Laila gaba ɗaya na'am man man salla raka'atayn awwalal layl faqad qama al-layl kullahu haka Abdullahi ibn Abbas yace shi ta cikin tafsiri na Ibn Adiya wa'anni da uzar wa'an wanje ta Aisha tace inni haqiqa cewa ni la usabbihu ha ina duha amma ban taɓa ganin manzon Allah ya yi sallar duha ba da ɗai amma ta ce ni ina yi a eh? ba umarni ba aikin lada na na kwarai ta ce bai ba amma ni ina yi ba sai manzon Allah ya aiki ba duk aikin lada dai in dai manzon Allah bai iyakance ba aikin da an kawai manzon Allah ya iyakance shi aka iyakancewa wanda bai iyakance ba ana kora ka'ana aka son ayi bayani shi na zuwa insha Allah kayan ci gaba tambayoyi a rana wata yau mun an karanta wata tambaya wani ya tambaya akan cewa mai sallar farilla na gan mai natila muka yi bayani muka ce wannan na sa'adun abi wa qasim to ma'azun jabal ne radiyallahu anhu ma'azun jabal ne radiyallahu anhu shi na yazo watan shi ke sallah tare da mazo Allah bayan sallah tare da mazo Allah shi koma kuma shi da mace jama'a tai mun samu sahau kaɗan na wa sahau an yi sal amma alumihi wa an ziyana fi umumihi bayan wannan kuma daga ciki akwai ƙarin bayani akan imamai waɗanda sun ka tafi akan mai farilla na dan mai natila daga cikin su rana wata mun karanta da Ahmadu da hambalin ba ya cikin waɗanda sun ka to shi na ciki imamai guda na farko dai akwai wannan adawun abi da bahin ya tafi akan cewa mai sallar farilla shi na dan mai natila sannan baya ne akwai kuma ɗawusu da kaitana ya tafi akan wannan sai auza'i shi ma ya tafi akan wannan sai shafi'i ya tafi akan wannan ahmadu na hanbalin ya tafi akan wannan shi ma abu saurin ya tafi akan wannan wannan imamai su ne suka tafi akan cewa mai sallar farilla shi na bayan mai nafila wanda su kuma suka saba musu to su wannan sun dogara da wannan hadisi na mu'azun na jabalin mu'azun na jabalin ya kasance yusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam summa yati huhun fa sallibihim sannan shi zo inda jama'a ta ce mu sallatu wannan shi addogara su da wannan hadisi duka ga wannan suka ce mai sallah farilla na bai mai nafila su kuma sun ka saba musu daga cikin su akwai wannan a zuhuri malamin malikun anisinna da shi da rabi'atu na abi abdurrahman da malikun anisin radiyallahu anhu sannan kuma da wannan a sufyan sauri da sufyan sauri da kuma wannan abu hanifa radiyallahu anhu da wannan muhammadu hassan ashebani da shi da kuma a wannan abu yusufa almajirin abu hanifa su annan su kuma su sun kata akan